alkhairi bai ko ko kono ai daga da da su bayan albarka daga na albarka e bayan albarka e bayan albarka lokacin albarka yana bayani da kitu bashiya e ga mishin Allah subhanahu wa ta'ala من رسالة كوبو إنه لا في مجلة قوية عن محمد صلى الله عليه وسلم ما قوية سورة الزخرف Sosai bayani ya yi tuwo, gire sama toki, ade zane za ki huta ya ci gaskiyo na she Allah. Nga mai yake Allah, ilimin mamayin don da ke. Su kwace wa ci gaba da bayani ya yi laiboro ga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق إلا من الكيد بالحق وهم يعلمون الله أكبر وقضى وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ما دلا غنب الذي يتنا ملك السماوات ملك يسمى أتوابا wal abdu gan bakin guta ba lawo sa ko wayan mulki ya sama guta ba bakin guta ba so ko wa wayan laya zanan ga bauna wayan gobe zanan ga bauna yanda so ko un la shaitan da ta ciya malaika yo mun sai da ja amma ya balle mbu ba toci sokufa unye ramo wa malaika jibril ashito atiga minikin bo malik almulku sokoyo tutul mulka man tasha wa tu'izu man tasha wa tuzillu man tasha biyadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir sokoyo la mulki ya ga nagabuna sama ah, taki mulkin na da na magalaya wani ɓero ga lokacin da ciwo da gwabo su kwa da gwayo da kadeji ya bayani su kwa wayanwa su kwa ga yin maliko su kwa ga make guba ba wagowo mini bakwai malik wama ke baga maliki yau mutu da ku bayan mulki nga ma ke jan tayyo ni ni ga zawan ya jujo galibiyo kan da ciwa wuyan a mawajin malakawa kan da cima wa ji mulki da yin abujo wuyan guba ba su wuyan nga mulki sokoga wa ma bai na ma wai na daga na taka ni sama gutu ba to kin gutuwa ba nan mini wiyo to jinnu fata su nga ga ga mulki mulki zai daga tibo wa inda wa ilmu sa ilimi sana di tashin kiyama nan e ba su kuga budan ilmu sa inda ilimi sana kuyi nan zandon dokin wa su ku وكما إليه يرد علم الساعة ilimin kiyama zandun da cewa shi soko ban da ce soko ya gaya nabi muhammad wa ya zado na ka anisa ka an na ka hafiyun ana a jiwagan a sai da giwagan a sai da giwagan nabi fucaji kiyama fucaji kiyama fucaji kiyama wa sai ga ga wakiya wakiya wakiya kewa ga gawai su saya nan su kwadda za su haci da anabi da kya ci ilimiya wana ji kiyama mana so cikya, kya ilimin gutu da su kwaya luya zantin da kendo da surata a kona ko Allah ya wanci biyo ko kuma ta dare Allahu akbar. Eh gutsun bai ko zandun da tiya. Yamma fari ilmu sa. Eh lokaci na kun je na zan da tiya. She soko. Nye baci sama za shi wa dule kashi wa dule zan da tiya. Sanaka ga gaban wuce nan e, ya zoto. Ezu ya gizo kan yi. amma a kika saman na galetu kuma aduwa eh zambia ko ko ko tuma sama na shida ne ile ma do kashe azaba na jama'a annabi da ci dago annabi hudu ko aya daji adulia afe tule afe tule le da a ci bele sama ya fa a ga ada aridun mamatiruna sama na ce da hanana sama yau na dule na nan su ko ga bal huwa mastajaltum bi ri'un fi azabun ali yanayi so biye ga na hudu lodo daga fugana ya azaba na gadana yana damini ba ko ta mashin na wani efe efe wuce ma azaba na tana da baku har ma sai na aisha su kubira mu ga kan dandana ta maza shi na annabi ya dofe sudan wa le fuska annabi wa dofe sudan wa fai ba su kuwa duwa su kuka jan a mami ja alaka ta sama shi na masu kwanwun hun jele ara aisha ce ga ya lallai kila wace sudan na sama na shida na yi ga ike ga wani do ga aisha wai ba tarin yayi gimi hudwa an ga sama shi a jama'un ci jore yana dele yana ya zaba kila mita su da yan ne ta ci rayin don da ɗaya na dama ifo ne zagi wa mana ni zagi gayan wala ki wa ma otia. to technology da tuko ba na ba ni izagi gawan wala kawai takuta ba ji wa yau a gage ìzàjí wọn àyọ ara gbé wọn ti wà látàwọn mọ dọ̀tún ìkéré eginu madana na ngwanye kọmputa kọma teknọlọji wulawun zati ga egin na na dadana na za kirkin wa ko da dede ngwanye kọmputa wulawun zati ga egin na daba ko da ana za zurun wa ko da shi ko ngwanye kọmputa wulawun zati ga egin na dadana na wa mu pa ko wa kukuri wai kwamfutu lawon ta shiga ya gina da dana na wanga ga kuma wale baye yan na shi fata to su su ko ga wangila da ke so wasiya rayin dun a to ati rayi na ke yana dan mai fanya shi da kin dun dona wace da wuta ne ne ci zandun da ke ba na wasu na adida na kenan zandun da ke ba na wasu na wasa ba ga kawo malo ba galwa malaika a gorayi wa ban biki ba shi da ba zo ngala annabi ga aziki na zandun e da waza ki ugaji ya na gada nan wai wai zaga cin da ya kwa jali ya wai za ya kwa jali wai wai za ba na mawuga suna ba ga malaika ya da kawo biyo a ci wa ajiyar na nazandun da kuna wasu na ma ta jiri na sun da ayi arbe samus bayan don da ke bana a gwarayi na a magungo da na na yi ilimi mutu na sokwai lauya zancen da ne karshe zandun da ke na biyu suna ma za ta fi bugada yana wa suna bai yana dewa suna zandun da aya na ji mai tsayin waya boci gani bai basanci na ji aga ji dalilin da ce ga ke na kewa daga ni da iya nina da su ya zama goya idan ka saka nini ka saka nini zan dun da yi limun ta duniya she da su koya a ji mini wa wala mu yana da wasu ya ba na kan da na su koga alamin mace limin ya alkhairi yawa ما تدري نفس بأي أرض تموت تقول إليه إذ وعنده علم الساعة ilimi ne kuna na kiyamana su ko bogi da ke zandan da kiya su ko bogi bogi kama laika na je gorayi na e ke ga wani ga su lokaci kaza efo kaza eta kaza mako kaza ya kiya shuga ki gyangyagi na da wuce su na zama ci ba list ba na ebe na second bureau malaika na je gora yi na ndondo da ato file uchi ne z fold second na ba ka o kan ga wa pio kaka upya ama wani ga ajaje litani ba ka zaba ma ajaje ani ga ma ajaje do mun ga kike tiyani na ga su ko laili mu ya malaika wuce wacce da su ba rabo majina gora yi wani ga goye ne majina goye ne na ga goye waya su koya wani mala'ika na yi gora yi na yi ruguba adin ya zaba adin ya rama adin na ji wannan zi'ati barka kan don na ga birayen kafiri gwajina a tun sake gila kenan o chege yana la lana umbo na wa launa ma by force gula to a shige ce rayin gini nan ari ruwan da to ga kan na ga bira ye gini na gojina malaika ya de de gane de tugi na tsayin pa de yin payana ata fewu fitio afewu tako afewu fitio afewu tako aga ya warai de jannatiya de ya warai de jannatiya de rai ga bi kilo fiti anyulo ga bi ci jita ko anyunji ga bi kilo fiti anyulo ari pe kami no wa be boba nga tiyan ama nga ira ye mu'mini ko lawi ga wa titiya be tete ayyatu an-nafs al-mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wa ira wanjo afe tuta febe febe a ji damuwa febe rayuwa na wajinai rayuwa ya da rayuwa wangi rayuwa ya mawo bida na kanna na ogun na buta bo don bida mawo annabi ga rayu ga ciya zanen wun rayu na fe ci rayu da har da kaminu ga gida sama ngala bi za an yi gaji da na wasu ke ngala anabi le ega tun ye la ye wɔn gbe la wɔ le sun ye yulu gbe ɛlɛbi gyina gyina ma faari na wa ko kai gyina ka dɔn ɛlɛ ye ko baaba wɔn ye ba ɛfɛ nu ka lo kpɔn a ye tu bɛ ama yɛ la a ti kala bɛ video yɛ ne ti ti yi na a tiɲɛ soko yi a ti yɛ wa inda wa ilmu saa da ke su malawa shara bi ga kuna ya maji na kewa za ga kun shi kin wa ci yawo da dawo gamba ne kwa dide a daga ya gan wani ke yanin gwaye wajina sai ji tattali sahaban da shi annabi da shi ya ga ya rasulullah matasa kan jaji kiyamo kan jaji kiyamo annabi ga kiwo ji shirya kiyamo na wai diga na kiwa di shirya kiyama mun ga wa cikin soko da ya tuci ne di shiri annabi daga lalle amma shiri diga ya bane yan don da da hakika hakika ya ga na mawa ga da ana ci go so ngwa ya di shiri ka kiyama mun je ga ju eh ale ya ci badan yoyina yanayi to yi gwaba to yi ci ba ga ya sumo fiyo an da shiga annabi ke yi ne annabi ke ne ya fara bi kiyama an da shiga tí ìrìn wájàdé ń pè ní pé àwọn àníbìlá ìpé ilé mìíràn kì á mọ̀ fọ́nà àti kì á mọ̀ ní kí wọ́n àti owó yọ kí wọ́n pè àti wọ́n àti owó yọ ẹ fọ́nà déédé ọmọ olótún yìí wà ń dàrú ilmọ̀sá wà ilé yìí túrjà ó túrjà ó na ilé yìí máa tamọ́ ẹ bá tó kí nàgá àjẹ́ pàjọ́ ẹ bá sọ̀kọ́ nàgá àkú ìpáàtọ̀ ìgbà sáyé lélẹ̀. ba ta yi kuje ba da ba su ko ga ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون الله أكبر ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون الذين يدعون من دوني kuti na jiye ti ko taya ko su kullu ga dana yana jiye la ga soko bando soko da ana la yamliku ade ti mulika ade ikwa ya ashafa e wata e bana ngata e manya ka surijo kango aga kuti na jiye mudana na e foga tuna soko ga wa jiye ga na atan wai da soko soko ga ga yoyo اجازة منيو لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة يعني يجبو تايا باندو سقوي داننا ادي ملكا يواتاري إيه اتا ودان دندو واري إلا من شهد بالحق شهد دان دندو داي ريا غني دي بسكيين من جي بيدي كي بيتي بسكيو بابو من شهد بالحق اذن غير القرآن man da shi ga man shahida bil haqq mai kalmatu tauhid la ilaha illa Allah man da shi ga man shahida Muhammadu shi ga na ga yariya gani da annabi na kowa yariya gani da alqur'ani kowa yariya gani da kalmatu tauhid na za mu shiga wa tangwawo za mu shiga ma tanguwo ne ku ba ta babun wayi jin rabin gáwọ́jú mùsùlùmí à ká mùsùlùmí gáà tán wá wọn àláwọ̀ dánbọ̀ wá ká mùsùlùmí ní yà gáà tán wá náà annabawa yà tán wá tuji sọ̀kọ́ yà tán wá ẹ mọ́sọ̀ yìí sọ̀kọ́ yà tán wá tí àdáwò yà tán wá mọ́ yà tán wá wà ní àtán wá wà ní àtán wá ní ìjọba àdìsọ pátá náà wà tọ́yàn fún bàbá ètò ká sọ̀kọ́ gáà yìí zìnnì di ọgọ́dà tán wá wọn àti ẹ̀ pọ́ìntì dà pọ́ìntì rẹ̀ wá ní wà tán wá wọn. wani ga watan gwa maji ga a ga waya tan gwa ga na ji ka zama bada aljanna gogo ka zama bada aljanna in da ji ka zama bada aljanna in ma ka zama bada aljanna waye a a shi zana su kwa daga wani ji wani da tan goye bana wani taiki ya yi gwatan yana ma Allah wace a je gwa mu tattanin tota gai tawhidiya na da duniya ngai ga kasuriyo wa tan gowa wato ma kemiya aga ya ga zo kiyama ko ga shi ga su kwaji ne ya ga ga yi takalla yatakallamuna illa man azina lahu arrahman wa qala sawaba aga ga funcin ile ga ya gumna to ala ga zo ga amma kiyama wa ga shi su kwaya ga ga wa ma ke ga da shi na ga ba su kuna ga ke na ga wa wa qala sawaba ẹ̀jẹ̀ àti gata mí ní ọmọ báà bàbá wọn mọ́yìn wọn àtàwọn àwọn wéè kawai lotu ba ta hawa ita yana malon goyon wajen tunanin wacce nan ga gaga shafa'a na soke alulabe ya alulabe zandoro jiyana rabbuna da ya e annabi nuhu alayhi salatu wassalam kun ga gwaye juta annabi nuhu tan waju kan'an nan lo musulunci a nan na gazan yau biya caja lakata benin wani fugana da ya aga ya gan zandon da ta gwaza na gaba wuna annabi nuwa wagon wula wajen mutum alaihissala ebe na wale kokowa na ji kafin ya ji gina wai ya bunayya irkab ma'ana ya waye gimi agada yau bayin ga wa gada sa'awi ila jabalin ya sunani milalma annabi nuhu kya wala asimal yawma min amrillah zan dodda bwa tsaza ina ala al'amarin su ko kunci bani nye hinu ga wa labe ya jama'a mi jina e da bwa tsawa ya da gada yo e juga wa gada kanga annabi annabi annabi nuhu je ku su ko zancin we gina gida na gini yo su ko me wago lawo su ko ga wajigi waya wọ́n dẹmínì zọwọ́ ìṣìbọ̀ ẹgbẹ́ náà tún bẹ̀ẹ́ wọ̀nyí wọ́n jìyẹ ní àṣàwọn ìhúwà dánwọ́n na gan yana láwọ̀ bẹ́ẹ̀gì ci gáàṣẹ́ ní kì á mọ́ na yẹ tún wọ́n jí mi mọ́ na mú na gáà láyé ní àmá tún na wọ́n na ya ci na shafa'an na ga bebe wa wuyayin ke do ga bazan don na annabi lutu a gaya wa to ci ga lugwa men ta wai mimi e bana adini ga ga gazan doro na ga na ga na ga shi shi bagi na waya gumi a shen ga waji e bana na ka pace ya imi za ndoro mini baba wa ebe e bayan waga a sa wata mini na tsakwace wata a shiga na daga yayi to a sha waga shi shi a shiga gasuwa ya dana wata ta alijanna waya waya amma ya bane watan naji yawa wuya yana da mai mina na annabi lutu a je wayi mutan inuwa dana idan ya ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ndaju alle kokowa na annabi jibi ne kafin jadilin kun la ilaha illallah daga la ilaha illallah ya wanda ne, mai a ce wuce haka wujen kwansu ko na miga kan wawana kafin ruguban da ci su a ga a ah, a targabu an millata bika wake kun baya yadda cike da kwayan da kowace lugwa ya bagi sakan yin nan kuma da cikin annabi tarai kun ga cikin annabi ne wace ta fi rububa annabi ne annabi kiyaye gado daga la ila ilallah a su kiyaye gado don waga ya koya iga su zuhere ibana abin da ga fatan sai bi kamina ga ila su ne ila muhammadu iga su zuhere ga ana ala millati abi ne dai tan ya koyan ba da ko mi yon aje da keji to nga yi tan watan eh annabi magana ke ba za fara ma da ma ala kamiya kina be kauna sai ba za fara yanzu ake wuce a sha ɗaya wa lona un mafi anabi to amma tuwaci annabi zamu shafa'atul kubra amotan huwa ya bana su kwallo da mini da nashi a tawa so yanayi wa ga yau babana a shafa ya gwatan zandon da ji malakawa shiga na su kwaya ga tana irin shafa kuci na jiyan guda nan a ce ne za a tawa nan su kuka ajin mulki ya wata illa man shaida بالحق شنو عليه هذا هي دغتينا أداة تكمسن شنا وهم يعلمون أتوما يتنا أتوما تشوفي أما هي دغتينا سبحان ولئن سألتهم من خلقهم خلقهم لا يقولون الله فأنا يفكون النبي ومقاق به وتجام بزيتا لتيه بعدهم من خلقهم ويقولون الله الذي وقد نابه الذي جاني تاوه لا يقولون الله أعجب سقوم بذلك يقوم بجعلته بجعلته فيجب التاسقوان شيخ دينا من خلقه بجعلته أنا جاءتي يجب الله يا لا يقولن الله فاتا قنقا سقوة جعلته سقوة فأنا لتكون kí wọ́n yẹ̀yẹ̀ nana ẹ̀jọ́ ẹgbẹ́ sọ̀kọ́ bá jẹ́ àdíṣẹ́ ẹ̀rọ náà yẹ̀kẹ́ láyé bá dáná ẹ̀yà àdàtí ẹ̀sọ̀kọ́ nana ẹ̀ ló pọ́n yẹ̀dá àwùwé ẹ̀gbẹ́jì náà ọ̀tẹ̀ ẹ̀fẹ́ sọ̀kọ́ bá jù wọ̀ẹ̀ zawanyi ngwani da fikira wangi ọmọ ọdẹ sọ̀tọ̀ wangi ọlọ́ bá sọ̀kọ́ kánì náà wọlá yìí yẹn ń dọ̀ àná wọ̀bẹ̀ àṣẹ yẹn kí mana ci bọ́ ọmọ sọ̀kọ́ kami na wato ba ko ni mo ko na iza jiwa yana ni be da ni su be do ba ko na su ko ni be tawo tawo na ko ya sa su ko na da jiwa ina o ga ni alaka ni su da mu ko da kan da ji ta do ba ko ya mama wo wo mo ko eh yo ko le to to ma ba ni wo ko ni su da mu ko da ai wa ko mama wo kan da su mo ga ni da ba ko amma e yaka na gibi yaka su kula tsawo ko da da yin na a ke ma na oke don da ba ko ke ku ga ba kan yin ga da bi don ala dan wa ku ciwa bai ke yawa bawa kuma ga ga alaka amma so so ko so kan da cewa dai da kinan magine wanda yake ka to e ya e ya koyo ne a fi da zani shi yanko da ke masu cikin su da layu ba lafi ci ma da da fani a wajen kanin wani shugon masu ba na zai ga masu fatan mu duka to wasu da yau gaje wani amma ga su kusa to amma da wani manara ciwo kuma yadda tunani shugwa kata wa ciwo ga ya ta soko ko ga ya ta fata wa in sa'altahum من خلقهم لا يكون من الله أنا بوجه هذا في جاو هذا هو وكل سوى نوع يا ولا حول حسبنا الله ونعم الوكيل وقال تو أجمعين ودعموا ماذا أجيو نجيو وقال ذاكيو ọmọ ọlá ọlá ìjẹ pàápẹ́ ọlọ́ọ̀mọ nínú ẹ̀tọ́ ń ṣáàjì ọ̀rà ṣé òun tó ń sọ̀kọ́ kánádà rájọ́ alágbẹ́dá ìkáyọ̀ ìmọ̀jẹ̀ ìdíkọ́wà ẹgbẹ́ ìtẹ́sù kó ń gẹ̀ ẹ̀fẹ́ pátá àbẹ́gbàbà yíndò tí ó ti mọ̀ jí ènúgbò ẹnu yíndò jáde òwe tẹ́ ẹ̀fẹ́jẹ̀ mọ̀ fẹ́ yìí kámínì bàbá yìí ná ń bá ti jẹ̀jẹ̀ náà ní gbóná ẹwọ́n náà dá kí lásìkò wú náà wọn ló ti sára mo ti gà á ti gbà náà wà lẹ́yìn zamani ya annabi suleiman erigin na takara guda ba annabi suleiman ya suleiman mai waye tra daga baso ko be bawai don bayan da mai ce gube ni e ni daga gimma mai magi ke sannan da zubuta da hukun da ganin gogo waye tsa ya ne na fe fai sannan annabi suleiman wato yana ne ya jina daga na su kwaji koron yin tabaji an ba ta mai yawon kan mai daga bayan nan ewa katin da ci mai hawa gudu mai sun yawa ce da ya sun ewa ce ba sai kwaye sun a mai sila ma da bai wai wala sai sai kwaye sun ba gin ne ko ce zula da ne wuce wa ta mene ne a suka ewa mu da ke ji kina wuce da shi to kai da ko suna nan na ji talaka yawa mu bai kuka ci mu wani gin na wa ke kai Elini zeki eder. Daha Nebi Süleyman. Daha Nebi Süleyman. Aya yaparız. Aya yapar. Aya vayı. Vayı ne ne yapalım? Öyle yani. El Ramada da ben yapar ki kap. Ne olur lan böyle? Yapar şu var ki sandu. Anne Süleyman Resul. Bu ben vacibim. Mesela ne yedi, yedi de cinci nada tavuk àti àjínú lábẹ́ apá ẹ̀fẹ́rẹ́ gidi nù àlẹ́ ìsúlẹ̀ máa bá jínú ẹ̀kọ́ tí èdà débi wọ́n ẹ̀ tìkàdà fún ìdí rẹ̀ ṣé ń bá lókòtò rúrọ̀ ká ẹ̀kọ́ ìsòkò wọ́n tẹ́ ẹ̀kún ta ṣe mọ̀ wọ́n tẹ̀ wọ́n tí àjẹ fún àṣẹta ní àjẹmú ìjẹká ẹlẹ́gìn náà lẹ́dẹ̀ẹ́dàgá yìí àlẹ́ ìsúlẹ̀ máa tó sún ayá pọ́nrẹ́ annabi su da ta aje ne kashi wala go bribe go wajin nuna mace gwa ki ga umalla na ndo yan to da ne gibo annabi sulaiman fe ga yi ga to nan na zan cin wace ne ruban su ko ga annabi sulaiman fe ga da so so ci ba so ko an ga yanzu lugi da ci kushe ka ba ban an ga jin an ga jin an ga jin so ko ga sulaiman ya sulaiman kato to bai fita can rada fayatanci wa kan yage lugin na wa shira na ibe da ana hukun annabi sallama ga ki da gwai soko ga a kafi na zaun shi ogun ta ci na wani wani layi soko shi wani layi wani layin laya yi biyo to wani layin laji ta wasu da biyan kwai biyo to yan wuce ga mai tsaya hon wadda annabi annabi annabi jigan wuce tabbata ko nga sadaka na wayo jinin wa da masiba masiba jigwa ya we ari shi tugo ugana baba gana nga ye gbanyo oge be ku be sadaka ye ka ye so ko alu wole ya ebogo wọn la sadaka jin bo yi bo yi don se mu tati ma wuce amma yana waya jina da zai lugin wuce labaru ya yi bana kato su bagin na ga sadaka jin wuce agun tabun ga lugin na jefan ale gan edu ke sokwe ọmọ ọwọ ẹsẹbẹ sokwe ọwọ ẹsẹbẹ yẹn dẹndẹ mu ọwọ ẹsẹbẹ yẹn dẹndẹ mu adìyẹ ẹtọ wọn na adìyẹ ẹna ẹtọ wọn na ṣe soko wọlé yẹn sáà ìtẹwì mọ̀n kọ́lákọ̀hu lẹ́yẹ̀ kúló nìyà bá a nà ìfẹ̀kọ̀tọ̀ kíláàsì láyé bá a dà yẹ bọ́n dà tún

قوله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون النبي قال يا رب يا وكيوتشيني إن هؤلاء والكافر النجي قوم جماد سائر لا يؤمنون أجيمانا أجيمان دنيا النبي قال وكيله النبي قال يا رب يا وكيوتشيني إن هؤلاء للي wale jama'a yi jiburin budana ya kai kafiri jo kawun jama'a jayo la minu a ji a ji mana su kogan عنهم وقل سلام فسوف يعلمون فسا أنا بني أنا يا بني يا bayan ọbẹ̀ anyị ayyacha ajụga abụ wakuntala ga ga aminci kawai wayan ọbẹ̀ toci yau ga ga aminci ya toci gawai wazo da addinin nan ga ga aminci ya toci ga mai waya yau mace yohe ko musulunci ga ga aminci ya toci ya mai waya yau ga ga laka zai lugo ebe na kuti na bananin cigana ngai kiyo ato ibada ne ya jiya su su dogi ya la yan don da kawo ya lagan zan don da kawo mai jiga na na ugwa dawo da waji kafir sallama akwai salam fa saufa ya adamu bele a ke bele a ɗaya ilimin da ya gaskiya amma ya kwana ilimin wuce a doya na kwaji amfani a ya kwana ilimin gaskiya da doya ga zan da ta cikin bazu saman gwaye zuji da da ya cin mu ba she su kuna ilimin wuce a da doya amma waje amfani har ma cewa ba su kula ala ji gebe a da Allah su kwaji nike ci su kuma ga kalla ga manan inna iya kalmatun wa kalmanya ya to aje biyan nan mun so ko bai ga mu mago gani dan da aje bada nan ai karshen ya suratul zuhr bani dole kana yi tona hadda bani ga kabani ya ne na su she suratul duqan idan ayu ba dubi e Eh, bana aya na cewa waje alaka da lokaci na ita ne waje alaka da lokaci na ita ne da a ayu ba ga bai ku su koya ya wuri ya beca tafsiri ya ci suratu da hano bai su kuka rayu luba lafiya ba mace ba da imani na su kuja juyayi suratu da na ẹyí dùkánù gan òun gbà kó ọ̀rẹ́ náwó wẹ́ẹ̀ rẹ̀ dùkánù ẹ̀bọ́n náà bàzẹ́ yẹn náwó bò àṣà a náà yẹn na tó láyà sóra lónìí gẹ̀ sóra tó àdùkánù. makaba cin da ya muhammadu aya na shi kuna aya ta ne ara ta da mutane tsira na yadda ike wana waya ji bayani e gbere ni a gane be yana tiwa da sokwe o ma ga o gane be la pa ba china so kwa mu jin afani so na bismillahir rahmanir rahim amin wal kitabil mubin وكل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مؤمنين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم الله أكبر مهم لأنه بسم الله الرحمن الرحيم وأكثر السنة قل الرحمن اسمعني وكتيبة يجبار وكاتب مؤمنين الرحيم اسمنا غني من كل مؤمنين كل يخطي عمل باندي كافرين سقر حامين سقر المقلمين أنا شكو بابا pẹ̀lú láti ìfẹ́lú lákàtò yóò pẹ́kọ̀ na ẹ̀ẹ́dàgbẹ̀gbẹ̀ àwọn òṣìyàn láàrọ̀kí àmàmà láàrọ̀kí tánà ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ àmà láàrọ̀kí tẹ́ ẹgbẹ́ tánà rẹ̀ ha ní ilẹ̀ àmọ́kíà ìjájì ìpẹ́lẹ̀wọ̀ ìjájì alìmọ̀bì wọ́n ṣe pé kí ìgbẹ́ni pẹ̀lú tẹ́ àti ìnàmọ́tò gbá àlùkọ̀ ààrùn ìgbẹ́ni pẹ̀lú tẹ́ àti ìnàmọ́tò náà بيان القرآن وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة القرآن هنا نتايبر البوكي تايبر القرآن وقال وجوتي في ليلة مباركة لمن يشين تقوى على البركة ما يجبيش كيتشو مباي ليلة القدر ليلة القدر يشوي وانا تقوى على البركة وانا ngamala ebo albarka na su dokun da yina ngala na da gaza don su bayan sun e wuga ega duwa ele ebo waita ya wuga daga na annabi faibira mai dokuna kacha waye ci na su kwa gungagan ɗan fuka zan wayo na amma annabi ga fiye ko ugai ma tafo shi da yini ko ya tafo shi da wuta ko ya tafo shi da wuci ko ya tafo shi da wutu abai ko ya tafo wadini da ba kibo wa nga ga ya tafo shi da yini kusaran da ci ta zuwa don amfibiya ne ya kwanan kina a ta ga ibada zan da shi bayan tona ga ga ya tun daga nan ya sako shi da hutu a bayana fashen wanki da fashen wanki da wake kwamwa yana goyon cewa na kuna na layi karshen rike oja yana maso za da rubana dama yana layi karshe aga yi zafon tunna wacce haku yi dina a can yi wajen rafu a cikin da zanen kewa ke ƙarshe na asha kuma wa kuma da mana malawa ga annan gume wani koyon na zai ƙarshe wa wuya amma kaka kaka ba na yi zagunji agbai za su yi ba da yi nan a ce girgire shi ba da wani zan da shi fi ko kwa mace ko ba ya da shi ta yi mace amma na ne ta ta wani tanji na yahudu da nasara israeli na ɗaga ne kibori na bolu ne cina wani la'akani pe bolu ne cina wani la'akan shanji bolu ne cina wani la'akan ta hajji jiki bolu ne cina wani la'akan ta jefa fadi da bana aja ce bolu wuce har da mune da daga yankin mutuwa ne òtún àwọn ẹ̀ gbóhùn bàbáwọlá àṣìjọ bí ọ̀dà bí fíhàn kánínà wọ́n yá ti ṣègbálà wọ́n yẹ wá sòkótà lánàá wọ́n á ti ṣègbálà ayẹyẹ fún ẹ̀yẹ tó yẹn di àǹfààní tí ó rẹ̀ wọ̀yà zane yi ciwo da hannana ga wacce ayo ciwo eh wacce ayo ciwo 1-0 gaji ayo ni amma yawon 2-0 ya awo ti gbọ́nà náà tí ó gbọ́nà tí iná aláìlànà àmá kì á mọ́ káàkiri àná káṣì àmá wo ní ìyá ọmọ yẹ kọ́ káṣì ẹ̀ǹdàká fi kí wọ́n náà ládẹ́yàwó ẹ̀ǹdàká fi yẹ kọ́ rẹ̀ kí wọ́n náà ládẹ́yàwó ìgbẹ́sẹ̀ ẹ̀ wọ́n wọ́n báyé ojú òdòdó ẹgbẹ́ àwọn ìyàwó ẹ̀ lórí tó kíwe àwọn akókò etí tó tẹnu wáá aláàbí báyé àpá ẹni èṣù lòdì náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlẹ́sì mú bá a èṣù náà dúkùn àlùbá sọ mo máa ń lọ́la jẹ́ àbò àlejò ọ̀tọ́ mọ̀ ní sákàlà sani ta shi shishin sibi musulmi daga lori wuce har bai safi na wuyi su kulle ci ya guta yin tuciyo yin lungu su kwa ɗale a nabi muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam a ciga yi ne ya shi ne ta kushe domin yau annabi laye dagba sannan ne kuma jiga annabi juje ko bibe tita cin gobe yare e bana already has stamp uba wani tun daga nan ya cana hada ba ne ya zona a da da juga baaji konna wani zaba ne ki matsayo da annabi shi matsayo da cin annabi amma to a ci annabi ya shin na wani su tafi wuya aisha gan wani la ti damu wala iyali ji ba ta ti damu wani ta ga abokan ga shi son na ga gudu amma yawan yi da bolu ci dai bolu na sai ji tausaya yana da shafi nan a ce ne za amma an yin lawa na yin lawa na yin lawa ɗan yi yake a yi shaku to shi ga fi mai laifin mubaraka inna kunna munziri lalle yi su kwai ya ke ya zaji yi wani layar ya tun zaji da ya gajiye gargadi nan ya jiye gargadi ya ciyan ato to alamar ya kiyama amma ya je gargadi da gaskiya da lagwai su gaskiya su kwaga Allah akbar mina mina faniya shi na bai lailatul qadr na sokoga fi a yufraku kullu amrin hakim yan doro na jina e fo ci ga so ko e boje to yan ya ni na yan doro na jina so shu la da lawil mafuzo wa kadabo daga tun daga kuna yi cana da na wazo ne to su kwajo fe cuci shi a to saman ni yana ake wani na eh, yanne yana wani ake yanne na yana eh, zanna ga su yanne zanna su yanna zanna ga ajiya yanne zanna ga na bata to shiga agu agu ga kakayin da min ba ya shi nan ya shi na da ga ba kama su ko ga yi ba so ga mun ga mu ci alqur'ani da daga lauyi da mafuzo da ta sama ne a cike ya cin da ya nabi muhammad deji deji zan ci hari e ya shi da wuta amma alama cha da dunkule fata daga layin mafuzo alama da ta sama ne ya yi tsirtan na gaya mace ba kwaye lailatul qadr ngala ce ramadan da shahar al-qur'an ya tsaya al-qur'an fi ayi faraku kullu amrin hakim al'amarin dan da na toci a ci nye babu na efon na gan eshi na gan wacin do wa lugwa ci wa ndi ada ya waya ka ga ida a ciki da yalan dun da bayani nun ga da kan gana in ba bo ba na washi ci bo le na kiki a cin da ya wayo zana ma gu masalaci o ce bi ta haji na kiki a cin da ya wayo na lokaci wanya an da ci mun je bola fimu a wacin da pléètì haúsá yìí pléètì ẹ̀kọ́ yìí pléètì ẹ̀yà yìí pléètì ẹ̀nà sára yìí yẹn wọn ti lẹ́nà lọ́nà bẹ́ẹ̀ yíṣó yẹ̀ṣí náà wà ń yí pátá ẹ̀wà àlùfáàtó ẹ̀wà àlùfáàyínú ẹ̀wà àǹfààní náà ayọ́ ni àdán tíìmù sílẹ̀ sáwọn ìtònà tọ́wọ̀ mọ̀tílébi náà lúgọ ètò azù ni wọ̀ láwọn tó tu ẹ̀ pvn yẹn tó lójú wáàzà àjà ekwa ko almana ko banda ci dana a ne amfani musulunci na ne zana wato mai wagon wuce shigala bai ba da yawa da wace wuce ne idan su ne yabo na iya gaga da yi da ana wuce ƙuranu ba da zugutuwa ba ne domin ba kawai tsara magana wuce zugutuwa ba ne na tun zagi wuce ya mina na mina ji zargi yi zagi da gwaba ne a ƙur'ani cikin da tsanin zugutuwa ba zugutuwa ce ka zunye wa dafa ne ń gbà rẹ̀ umarjiga ṣọ́ra gúnmíà káwọn ayé jí makaranta wọn bà náà ọgá gbà kan náà fẹ́ gbọ́n lóye fẹ́ gbọ́n yìí zànà gba gúnmí náà bẹ̀ wọn náà gbadé jì náà kan náà ní aláàyò ẹgbẹ́ náà tó náà wọ́n wata zane ci da shi kame ladaniya da ba su kwakke wani da wani gan waga ce to ko ba ga ga waga ba amma yi ba fi a yi furaku kullu amrin haki alamarin dole na jan kuwa e shi na ga yi e kawo ya e shi yana ilatul kadirin nan mu yi e kawo su kurba ka alaƙari a yi mu ma je ba wani ga adi arziki yanzu wani adi arziki yanna wa ma ke da shi su kwaye da ya gwana wa reji a ya kala ne tun alajin waya a da lola shi da ta sama ni su kuma amran min injina alamar juyo ba ta takadiru ya alamar naji da ya na wunye naji ya ji wa iya mala'ika jina yawon shi an gajiya an gajiya cayin wajen foro daga baibo inna kunna murtali ya fi ya tutuci tu Allah foro na labe sama ne su kuka ramatan ne rabbika na nan yau da ba to ciyawa nabi muhammadu innahu huwa samiru al'ali lalle da su kunna as-samiru wani waya gana da duk da ya gana al'alim kuma ya ce tu zangan da zai hudu ilimin da ya tuna zangan da ya lona zana ga gannaya wuta da kike kin da ibada na sokoke zana ga gannaya wuta zu mu cika ibada na sokoke ji kokari igaluwa ya shinna wa ko igama shagala ibane kiyo da sallah kashi unjuga kanu abda ko an kiya bile bana ìsàlà ọjọ́ kúti o wọ́n yọ rárá wọn ọ̀bẹ̀ wá ní tún daga náà zùn bí ṣí èdè sàlà èdè sàlà bẹ́ẹ̀ na lókàtí tábà ọkùnrin pààyàn ọjọ́ ayọ̀ ni ló bá náà lọ́nà fídíò ìkìlẹ̀ yìí o ayi ya gaske na gwi na e baga ya wala wasu buga shi da tallaba ga gala e wannan waje da ana na zawangi ci buta da wala da shi yanki cholo go ya zangi bu suko wallahi albarka ne su kwa je yi wani jiwa amma da bawunci ne e wata tuwa amma kai eh <laughs> wa e ya ja eh ini an dagi wake ini makazan wake ini an dagi wake me kin gaje ma a ah, silaba kawai ba ko ba tago a yawa ne a mace da yana gafiya yau ga ahun yan wuce tun ba wuya mutum buga ya bano ga tashi hankali ji gaba ba ne inji sauki inji sauki su kuga ya ba wa jaji da sauki alhamdulillah amma kujan an zuwa alkhairi bayu ya ya zuga ga wucin an ah. agide yìí ẹ̀yà ń lórò sòkó ìyàwó ya na sòkó bá lè tiẹ́ ń lè yìí sòkó àyọ ni bá bá pákàtí wọn fà àmọ́ wọn wọn wọn ni ah, ya àwọn tó mọ̀ jẹ ta ṣe ní adó wọn yẹ wọn yàn wọn yìí ẹ àyà wọ̀ tó di ṣe é gidi dé pé ìtòbósòkó ìsan sọ abí ẹ tún òṣìyẹ lẹ́yìn bá àdìgá àti àjà fẹ́ jẹ́ gàrgàbí yàyà ń láti yá sòkó àyọ̀sà tó ṣà mọ́ kí o sòkó àtọ́ ya àtọ́ ya àtọ́ ni

wani jin ga wucin ya mai ya ya ba shi gaskiya ya ba ya ga wuciya ga yawon asibi na kudi a kai ke su kuti ya yi ga wallahi tallahi billahi da billahi da mitiya ma ya a wani asibi na kudi su kuma za a ju daga na gaskiya wata wana umar gidi na kola shi dogara jana edana eh, wasu yana su kwafe fun wọ́n ìjọba yìí ti gẹ́tò wọ́n fọ́ àrùn ẹ̀rẹ́ wọ́n ẹni oṣù dáná lórí wọ́n wọ̀nyí fẹ́ẹ̀kù ìjáàkì gàǹtọ́n ní ojú àti ohun gíga ìwọ̀n ní àtẹ̀gbẹ̀gbẹ̀rẹ̀ tó ń ṣokúrà jẹ́ ìfowópamọ́ ta ló wọ ẹgbẹ́ wọ̀ mẹ́ta á lọ́jọ́ mọ́tọ́lọ́ ọmọ wọ́n yẹ bá tún ọ̀tá ẹ̀yà nínú níjà àláwọn ọba àdínú ìṣù lè wúlẹ̀ lọ́jọ́ wọn á nà ń bì í àti ara àwọn ẹ̀rọ ọmọ ìdè láàrin níbi ní ìlú rẹ̀ ṣùgbùgbù jẹ́ mo jẹ́ máa kò ní àníbá ní òkúbà ilé níwí àti òkùnṣì àkàdà káńtó ẹ̀wọ̀n ayé èdè sálà káńtó ẹ̀wọ̀n ayé èdè sálà ó dẹ̀ mo dẹ́ mọ́ díà àti ìdàbà tí ìjọ àbọ̀ wọn bí lẹ́yìn bai wato gasa wa wai yi baba ga shi ganjewa ganjewa yana yana bai mana nan biya yi ga yi baba kata ya ya a a bari ga zuwa ba ya a ci da biya lalin

ìjọ ya yẹn ti lòdì náà àìsí dáná ní àpò àmọ́ yẹn ló wá lòdì èdè fòkó bàbúta àti ẹ̀là kan ọ̀gá àwọn ọ̀là náà òkùnkùn yẹ̀yẹ́ náà èyí gàdúgbà ìtútọ́jú èyí báyìí tún ìgbọ́nà kọ́ọ̀lù yi gáà ẹ̀kẹ̀rẹ̀ ṣe yẹ̀ ìgbà àmọ́ yẹn lọ́nà àgbẹ̀yà náà lọ́wọ́ àtúnwó náà làǹtẹ́lọ̀ ẹ̀yọ́ kòkòkò yọ zan làǹtẹ́lọ̀ náà àgbẹ̀yà náà a don kukufi a mafi turare su da ana ce a bayan da su a mafiya amma da su ko kaya na ɗan iza ja a zai hun la ya sa fi na za a dan ko la ya ba da su ko ba ne gaja na su kara dole ba ne gaja ku su ko yi masu ko da insha Allah a wani wasu ne wani